Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Idris Abdullah Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Juma'a 28 ga wata Afrilun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Idris da kanun labarai. to murtala jiragen yakin sudan sun yi lugudan wuta kan sansanonin soji a birnin khartoum ranar alhamis yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada da kwasar ganima a yankin dafur duk da cewa sojoji da dakarun da ke gaba da juna sun amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta rasha ta kai harare sama da ashirin na makamai masu linzami da sanyin safiyar juma'a fadin kasar ukraine ciki har da babban birnin kasar kiev inda suka kashe mutane a cikin gidajensu yayin da suke barci wasu 'yan bindiga a arewa maso yammacin pakistan sun tayar da bam a lokacin da suka nufi wani sansanin soja na wucin gadi dauke da rokoki da bindigogi lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojoji a akalla uku kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za ku ji cewa kungiyoyin fafutukar tabbatar da adalci a sha'anin ma'adanan karkashin kasa na jamhuriyar niger sun bayyana farin ciki da sabunta bijirowa da wani binciken kasa da kasa da ke nuna hannun tsohon shugaban kasa isu muhammadu a badakalar nan ta uranium gate mun daga abin muka kai shi a can turai mun sa kara kuma ana can ana aiki akwai lauyi wanda za su bi sau da kawa don sabida mu gani an hukunta waɗanda suka yi wannan ba daidai ba a najeriya wasu iyaye na kokawa a kan rashin sadarwa da yaransu da ke kasar sudan mai fama da yaƙi yayin da manazarta ke bayyana ta baba kan tsarin gwamnati na kwashe 'yan kasar daga sudan kamar wasu kasashe musamman amerika da sauransu cewa sojojinsu suka tura da jiragen yaƙi suka je su kwashe mutanensu ta sai muka mamaki kuma hukumomi sun ce kuma sai sun shiga da su a ƙasan alkahira haka kuma shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana yadda ya tarar da sha'anin tsaro a najeriya da kuma matakan da ya ɗauka ya zuwa yanzu kamar kowace ranar juma'a yau ma za a je shirinmu na duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ku da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Idris Abdullahi Bako. Jiragen yakin Sudan sun yi lugudan wuta kan sansanonin soja birnin Khartoum ranar Alhamis yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada da kwasar ganima a yankin dafo Duk da cewa sojoji da dakarun da ke gaba da juna sun amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. a cikin sa'o'in ƙarshe na tsagaita bude wuta na kwanaki uku da aka yi wanda zai kawo ƙarshe da tsakar dare karfe goma sha biyu agogon gmt sojoji da dakarun sa kai na rsf suka tsanar da tsawaita sa'o'i saba'in da biyu bayan matsin lamba daga ƙasar saudiya da amurka an da yi yunkurin sasantawa da dama tun bayan faɗin da aka fara gwabzawa a ranar sha biyar ga watan afrilu tsakanin sojojin sudan ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan da dakarun sa kai na rsf da ke karkashin jagorancin mataimakinsa muhammad hamdan dagalo duka suka ci tara wakilan kasashen waje da ke neman kwantar da tarzoma sun yi maraba da tsawaita yarjejeniyar ta buɗe wutar tare da yin kira da a aiwatar da hakan a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa ƙungiyar tarayyar afirka majalisar ɗinkin duniya ƙasar saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa ƙasashen burtaniya da amurka duka sun yaba da shirin da bangarorin biyu suka yi na tattaunawa don tabbatar da tsagaita buɗe wuta da kuma tabbatar da isar da kayayyakin jin kai ba tare da cikas ba rasha ta kai hare-hare sama da ashirin na makamai masu linzami da sanyin safiyar juma'a faɗin ƙasar ukraine ciki har da babban birnin ƙasar wato kiev inda suka kashe mutane a cikin gidajensu yayin da suke barci kamfanin dillancin labaran associated press ya bayar da rahoton cewa mutane goma sha hudu ne suka mutu da suka hada da kananan yara biyu 'yan shekaru goma a lokacin da makami mai linzami ya kai hari kan wani gida da ke oman a tsakiyar kasar ukraine rundunar 'yan sandan kasar ta ukraine ta shaida wa associated press cewa mutane goma sha biyu ne suka jikkata sannan kuma an ceto yara uku daga baraguzan ginin bayan harin an kashe wata uwa da 'yarta a gabashin birnin nipro ba a samu rahoton mace-mace a kiev ba Hare-haren sun zo ne kwanaki kaɗan bayan da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna ta wayar tarho na shugaban ƙasar China Xi Jinping kan neman hanyar kawo ƙarshen yakin. Shugaban na China ya ce, China za ta tura wakilin zaman lafiya zuwa Ukraine. Bayan harin makamai masu linzami na ranar Juma'a, ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa hanya ta zaman lafiya ita ce korar Rasha daga Ukraine. wasu 'yan bindiga arewa maso yammacin pakistan sun tayar da bam a lokacin da suka nufi wani sansanin soja na wucin gadi dauke da rokoki da bindigogi lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji akalla uku kamar yadda jami'an tsaro suka sanar a ranar juma'a sai dai kawo yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai harin rikicin da ya zo ne bayan pakistan ta ayyana wani sabon farmaki kan 'yan ta'addan bayan an kai wasu hare-hare a cikin 'yan watannin nan kamar harin bam da aka kai a watan fabrairun da ya gabata a wani masallaci wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da ɗari. Sojojin sun yi artabu da maharan na tsawon sa'o'i da dama daga daren Alhamis a gundumar Lakki Marwat kusa da wani yankin da ke kan iyaka da Afghanistan. kamar yadda jami'ai biyu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters bisa sharaɗin a sake sunansu saboda ba ba su izinin ba da bayanai ba. suka ce akalla sojoji uku da 'yan ta'adda da dama ne suka mutu a sakamakon haka sojojin sun kasance suna kan hanyar ta zuwa sabbin wuraren da aka tura su aiki a wani sansanin soji da ke kusa sashen hulɗa da jama'a na rundunar sojin bai bayar da cikakken bayani kan lamarin ba kuma bai amsa buƙatar yin tsokaci ba To an jima kaɗan Idris zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. Ƙungiyoyin fafatakar tabbatar da adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jamhuriyar Nijar sun bayyana farin ciki da sake bijiro da wani binciken ƙasa da ƙasa wanda ya bankaɗo bayanan da ke nuna alamun akwai hannun tsohon shugaban ƙasar Isu Muhammadu a badakalar sayar da makamashin uranium ba bisa ƙa'ida ba. A ƙarƙashin badakalar ta uranium gate ana zargin mahukuntan Nijar din da haɗa kai da kamfanin Areva don sayar da ton 2,500 na uranium ta bayan fage a shekara ta 2011. Wakilin mu a Yamai Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Binciken haɗin gwiwar da jami'an Amurka da na Faransa suka gudanar kan harkokin kamfanin Oki General Trading da ke da rajista a Dubai amma kuma ke da ofishi a jihar Virginia Amurka ya ba da damar gano hannun wannan kamfani a sahun waɗanda suka karbi wani kaso daga kudaden cinikayyar tan 2,500 na karfen uranium da kamfanin areva ya sayar ta bayan fage da haɗin kan kamfanin dillancin ma'adanai sofamin na ƙasar niger ta hanyar kamfanin Energy Standard Trading da nufin kaucewa hanyoyin biyan haraji a shekarar 2011. Daga cikin miliyan 101 na dalar Amurka na wannan hada-hada ana zargin tsohon shugaban Nijar Iso Muhammadu da karbar miliyan 2.6 na dalar Amurka a matsayin nasa kason inda aka saka sunansa da wata lamba T3 ko kuma t abinda kungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi haske kan sha'anin ma'adanai ke cewa gaskiya ce ta halinta kamar yadda wani jigonta abubakar ilyasu ya shaida mana yanzu wannan abin ka gani ai abu ne wanda mu zai karfafa mu guwa bisa ga kokowar da muke tunda wanga bincike ai kun ga amurkawa ne suka hiddo shi kuma sun ba da eh, hujjoji gaskiya ta fara bayyana kuma gaskiya za ta halinta. Wannan badakala da aka yi wa lakanin Iranium Gate ta haifar da dambarwa a shekarar 2012 inda wasu majiyoyi suka ce shugaban ma'aikata a fadar shugaba Isu Muhammadu na wancan lokaci wato Hasu Masa'udu ne ya wakilci Nijar a yayin zaman saka hannu kan wannan harkalla. sai dai mahukunta suka musanta kasancewar batun ya sake farfadowa kungiyar rotab na ganin lokaci yayi da za a baiwa kotu dama ta yi aikinta a nan nijar muka fara kai kara ba su ba mu eh, dama a binciko wannan kara ta a ajimi ne ta saurara mun daga abin muka kai shi a can turai mun sa kara kuma ana can ana aiki akwai lauyi wanda za su bi sau da kawa don sabida mu gani an hukunta waɗanda suka yi wannan ba daidai ba. To amma wani mashawarcin shugaba Isu Muhammadu a zamanin da yake shugabancin ƙasa Alhaji Asmanu Muhammadu na alakanta bayanan wannan bincike da abin da ya kira yunkurin shafa masa kashin kaji a cewarsa masu tababa akan tsohon shugaban ƙasar ta Nijar su garzaya kotu. Ba mu tsoron zuwa kotu waɗanda suke ganin zancen da suka ƙirƙiro in gaskiya ne suka wurin ƙara. Mun san mutane 'yan ƙasar Nijar da yawa musamman masu adawa da shi suna jin baƙin cikin yadda isu mahmud ya ƙara mulkin shi cikin kwanci hankali da yadda yake zamna lahiya lau da haka wannan baƙin ciki ba ma amshi masu adawa da isu shi ainihi binciken neman haske kan kadarorin kamfanin helen international da jami'an gwamnatin amurka suka kaddamar ne ya ba da damar gano hannun kamfanin oki trading da ke sahun kamfanonin da kasar amurka ke baiwa odar kaya a wannan badakala ta tan 2,500 na uranium da kamfanin areba da gwamnatin nijar suka sayar ta hanya a dubai a 2011 in ji jaridar da tarwaito wannan labari wato evenement ta kasar faransa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ta gaida suleimani Barma. Yanzu kuma ga Idris ya dawo da ci gaban labaran duniya. An kai wani jirgin ruwa hari a cikin ruwan tekun da ke kudancin kasar Yemen, kamar yadda wata hukumar kula da harkokin ruwa ta Birtaniya ta sanar a yau Juma'a. hukumar kula da harkokin kasuwanci ta ruwa ta burtaniya wacce take ba da sanarwar tsaro game da harkokin sufurin jiragen ruwa ta ce ta samu rahotanni cewa an kai wa jirgin da ba a gane ko na wane ne ba hari a mashigin tekun eden a wata sanarwa da hukumar ta fitar yau juma'a ta ce jiragen ruwa uku ne suka kai harin kuma kowane jirgin yana dauke da mutane uku ne zuwa hudu ba bayar da wasu karin bayanai ba an taba dora lakin kai a rara mashigin tekun eden ga 'yan fashin teku na somalia amma hare-haren nasu ya ragu a shekarun baya-bayan nan saboda ayyukan tsaro na ƙasa da ƙasa hare-haren da aka kai a gabar tekun yamman a shekarun baya-bayan nan ana alakanta su da rikicin da aka shafe shekaru takwas ana gwabzawa tsakanin ƙungiyar hutu da ke da alaka da iran da kuma ƙawancen sojan da saudiya ke jagoranta da ke marawa gwamnatin yemen da ƙasashen duniya suka amince da ita Papa Roman Francis ya isa kasar Hungary yau Juma'a. A ziyarar tasa ta kwanaki uku, an shirya zai gana da Prime Minister Victor Orban. Haka kuma zai jagoranci ibada na taron jama'a a fili ranar Lahadi a harabar Majalisar Dokoki. Ziyarar ta Papa Roman Francis na zuwa ne a daidai lokacin da nahiyar Turai ke fama da matsalar bakin haure da kuma yakin Ukraine. Ana sa ran zai tattauna waɗannan batutuwa a ziyarar tasa. kuma an shirya zai gana da wasu 'yan ukraine da suka tsere daga gidajensu bayan mamayar rasha prime minister orban ya tsayar da katangar waya mai kaifi a shekarar 2015 da hana sabiyawa fita daga hungary amma ya yi maraba da 'yan ukraine zuwa hungary sai dai kuma sabanin wasu takwarorinsa na turai bai baiwa ukraine makamai ba domin yakin da take yi da rasha fafaroma da prime minister duka sun yi kira da a tsagaita wuta tare da zaman tattaunawa don kawo ƙarshen yakin Madalla Idris Abdullah Bako kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaba da rahotanninmu. A yayin da gwamnatin Najeriya ta ce tana kokarin dawo da ɗaliban ƙasar da ke karatu a Sudan zuwa gida. wasu iyaye sun koka kan daina jin halin da 'ya'yansu suke ciki a yayin da wasu masu fashin baki kuma ke bayyana ta baba kan tsarin gwamnati na kwashe 'yan kasar daga sudan saɓanin yadda wasu ƙasashe suke yi wakilin mu baban gida jibril na ɗauke da ƙarin bayani a inda gwamnatin tarayyar najeriya ke ci gaba da kokarin ganin ta kwaso ɗaliban najeriya da ke karatu a sudan sakamakon yakin cikin gida da ya rutsa da su da kuma sauran baki na kasashen ƙetare har yanzu dai iyaye na ci gaba da kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen ciro 'ya'yansu daga ƙasar sudan wanda ke fama da rikicin cikin gida dr dauda muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda yanzu haka ya ce ya kwana biyu bai yi magana da ɗiyarsa da ke karatu a sudan ba sakamakon wannan rikici na kasar kuma yanzu haka bai ma san halin da take ciki ba da sauran ɗalibai. Kina ni kusan kwana biyu kuma ba mu sake magana ba eh, da ita mun nemi wayanta ba a samu ba kira da nake dai a gwamnati shine gwamnati ta taimaka eh, ta kokari ta kwashe su daga cikin hatsarin da ake ciki saboda kamar a misali yadda ta bani bayani cewa suna cikin hatsari su kuma wayannan mutane din ba a da tabbas da cewa an yi yarjejeniya suna iya tada yarjejeniya tun da yanayi ne na yaƙi mu a tsammanin muna ganin cewa idan an ce irin ana yaƙi za a kwashe yan ƙasa na gaggawa muna ganin kamar cewa da a aikin soja ne wato misali kasashe kamar yadda muka samu bayani cewa sauran kasashe din sojoji suka tura suka tura ta ruwa saboda akwai tashoshin ruwa da kuma wasu tashoshin makarantun jirgin sama da ba amfani da su to kamar wasu kasashe musamman amerika da sauransu cewa sojojinsu suka tura da jiragen yaki suka je su kwashe mutanen su mun zaci cewa za a je su ma ta wannan portin a kwashe su a shigar da su ta ethiopia kamar yadda ta muna suka yi muna bayani cewa wani ta wannan bodan baya da nisa sosai to sai muka mamaki kuma hukumomi sun ce kuma sai sun shiga da su a kasan alkahira abinda muke fata dai cewa dai ko mai gwamnati za ta yi ta gaggauta taimakawa ta kwa. kwashe waɗannan yaran. Tuni dai masana harkokin tsaro da kuma diplomasiya suka bayyana matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na amfani da bas bas domin jigilar ɗaliban Najeriya da sauran 'yan Najeriya a mota zuwa ƙasar Misira da cewa ko kaɗan bai dace ba. Kamata yi ta amfani da sojoji da kuma jiragen sama na sojoji kamar da sauran kasashen duniya suka yi. Kamar Musa Jika na ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar fafutukan kare haƙƙin bil'adama a Najeriya wanda kuma ya bayyana matakin da cewa akwai gyara. yara. Mu yadda wannan muke kallo na maganan wanda yake faruwa a sudan din musamman na al'umma ga kullum zaka ga mata suna ta kuma dama matan masu kuma suna kuka da cewa bosu din ma da aka yi maganan za a kawo bar kwata-kwata kusan kwaya goma sha hudu aka kawo ga waɗannan abubuwa ne wanda yake dole ne dai gwamnati ta saki ta ido mun ai duk mulkin da ake ana yi ne domin al'umma da amma idan ya kasance kuma abu ya zama wani irin da tun farko mun kalli dibansu a cikin bus din ma matsala shugaban kamfanin jiragen sama na airpace mai zaman kansa alan onyama na ɗaya daga cikin 'yan najeriya da suka bayyana ƙudurinsu na turin jiragen su domin kwaso 'yan najeriya yanzu dai a yayin da wa'adin da aka ɗiba wa 'yan kasashen waje su fice daga ƙasar ta sudan sakamakon yarjejeniyar tsagaita wuta ke gab da cika a waje ɗaya ƙasashen duniya sun yunkura wajen ganin cewa masu faɗa da juna a ƙasar ta sudan sun kara tsawaita wannan wa'adi na tsagaita wuta domin barin 'yan kasashen waje su kwashe 'yan ƙasarsu da ke ƙasar kasar ta sudan abinda kuma iyaye da sauran 'yan najeriya ke fatan najeriya za ta yunkura wajen kwaso ɗalibanta da sauran 'yan kasar da ke zaune a sudan babin ya jibrin murya amurka daga najeriya a gaida baban gida jibril har yanzu a najeriya shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wa 'yan ƙasar bayani kan ƙalubalen tsaro da ya ce ya taras a yayin da ya karbi mulki a shekara ta 2015 da halin da ake ciki da kuma matakan da aka dauka ya zuwa yanzu wakilin mu abuja hassan maina kaina na ɗauki da rahoton as the inception of this administration, the nation's security situation was greatly challenged by the activities of violent non-state. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan ke bayanin cewar lokacin da ya karbi kasa. Kalubalen tsaro iri-iri ya dubabe Najeriya ta ko'ina. a saboda kalubalen da masu ɗauke da makamai suka haddasa amma a halin yanzu ya ce yana alfahari da irin tsaro da ya samar a yaƙi da 'yan ta'adda masu satar mutane don neman kuɗin fansa tsagerin 'yan aware da kuma barayin mai shugaba muhammadu buhari wanda ke jawabi yayin da ke sanye da kakin soji a wurin bikin yin ritaya a tutoci 53 na rundunar sojojin najeriya tare da kaddamar da wasu sabi ya kara da cewa This administration has achieved remarkable transformation of the military. Wannan gwamnati ta cimma gagarumin nasarar gaske a wurin ƙara ƙarfa rundunar sojoji wurin kambaba ƙarfinsu na yaƙi da walwala wanda ya ce a baya na nan ta tagajan. Amma bayan shekaru bakwai ya inganta rundunar sojojin Najeriya wacce yanzu ita ce ta hudu a Afirka baki daya bayan da a shekara ta 2015 su ne na bakwai. A shekara ta 2022 kadai a cewar shugaba Muhammadu Buhari ya samarwa sojojin ɗaruruwan motoci masu sulke da bam bai ratsa su da motocin jigilar sojoji da kuma na aikace-aikace kana daga shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2022 ya samar da motocin yaƙi masu yawan gaske ɗimbin bindigogin artillery bindigogi masu sarrafa kansu da harsasai masu yawan gaske nau'i daban-daban waɗanda suka taka rawa wurin irin rawar da sojin najeriya ke takawa a fagen daga kazalika kama daga lokacin da ya karɓi mulki zuwa yanzu Eh, janar muhammadu buhari ya ce an ɗabi kimanin kuwatan sojoji sama da dubu sittin baicin dubban hafsoshi kuma da ake yayewa a makarantar horar da sojin najeriya ta nda da ke kaduna aside southern commission from the nigerian defense academy kaduna kimanin tutocin sojin najeriya hamsin da uku ne aka wartaya daga aiki kuma kakakin sojojin najeriya brigadier general onyema clement nwachukwu ya mana karin bayani akan abin da hakan ke nufi. That new colors will be presented when a combat or combat support unit is newly established. Ana kaddamar da sabbin tutoci ne yayin da aka kirkiri wata sabuwar runduna a gidan soji. ko kuma tutar wata runduna ta lalace ko kuma ta tsufa. Bikin dai ya samu halartar manyan ƙasa da kuma jami'an diflomasiya wanda ya kunshi faretin sojoji nau'i daban-daban mai ban sha'awa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da daya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ta ce za ta duba yadda za ta taimaka wa 'yan kasar sudan da ke burin ficewa daga kasar domin kaucewa rikicin da ya barke tsakanin dakarun kasar da na rundunar rsf sannan za ku ji cewa rundunar sojin saman amurka ta kaddamar da bincike kan yadda wani sojanta ya kai ga samun wasu takaddun bayanan sirri waɗanda ya kwarmata su a shafukan sada zumunta yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo To yayin da kasashen waje suke rububin kwashe mutanensu musamman jami'an diflomasiyya ƙasar Sudan da take fama da rikici. Wasu daga cikin mutanen ƙasar ta Sudan su ma suna nuna sha'awar ƙasashen itare musamman Amurka ta tallafa musu su ma su fice daga ƙasar domin kaucewa rikicin. Amurka dai ta ce za ta yi nazari kan yadda za ta taimaka al'ummar ƙasar wato waɗanda suke da burin ficewa don tsira da rayukansu. We are looking to see um, how we can uh, help them sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken kenan yake cewa muna duba yadda za mu taimaka musu muna kuma kan aiki tare da kawayenmu don ganin mun agaza sun fice daga kasar idan har abin da suke so kenan to da yawa daga cikin mutanen kasar ta sudan haɗe da wasu 'yan kasar masar da sauran kasashe da ba su samu damar ficewa ta jirgi ba ba su da wani zaɓi da ya wuce yin doguwar tafiyar ɗaruruwan kilomitoci mai cike da haɗari idan har suna so su kai kan iyakar arewacin ƙasar ta sudan da masar tun a ƙarshen makon da ya gabata amurka ta kwashe jami'an ta kuma akwai ɗimbin amurkawa da ke zaune a ƙasar waɗanda ba jami'an diflomasiyya ba ne waɗanda su ma amurka ta ce wasu daga cikin su sun tuntuɓe su don neman a fitar da su daga sudan we do know of course uh, the number of americans who have registered with us and with whom we're in very active. Blinken ya kara da cewa mun san adadin Amurkawa da suka yi rijista da mu muna kuma tuntubar juna kuma wasu daga cikin su sun nuna sha'awar ficewa daga kasar uh, uh, halin da ake ciki faransa ta kwashe kusan mutum 400 ciki har da wasu 'yan kasashe ita ma kasar holland ta kwashe da yawa daga cikin jama'ata yayin da jamus ta kwashe sama da mutum 300 waɗanda ta jibge su a jordan kafin ta mai da su gida italiya sifaniya jordan da girka su ma sun kwashe da yawa daga cikin 'yan ƙasarsu waɗanda suka hada hadda wasu 'yan ƙasashe amurka ce dai ta fara kwashe 'yan ƙasar ta tun a ranar asabar ɗin da ta gabata a ranar talata wata yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon sa'a saba'in da biyu da amurka ta taimaka aka kulla ta fara aiki wadda ke wasu rahotanni sun ce an ji harbe-harbe a nan da can a wasu sassan ƙasar a dai ranar sha biyar ga watan afrilu fada ya barke tsakanin dakarun ƙasar da rundunar rsf mai sanye da kayan sarki kan mallakar madafun ikon ƙasar ta sudan wacce ke arewacin nahiyar afirka sama da mutum 420 sun mutu cikinsu har da fararen hula sama da 200 yayin da mutane da dama suka cikkata kazalika dubbai sun tsere daga gidajensu tun bayan barkewar rikicin domin tsira da rayukansu wannan kenan da kamar da wasu ku suka ji a farkon shirin rundunar sojin saman amurka ta kaddamar da bincike kan yadda ɗaya daga cikin sojojinta ya yada wasu takardu da ke ɗauke da bayanan sirri a shafukan sada zumunta rundunar har ila yau a cewar kamfanin dillancin labarai na ap ta janye ayyukanta daga rukuni ko sashin da aka saci waɗannan takardu sakataren rundunar sojin saman amurka frank kendall ne ya faɗa wa majalisar dokokin amurka hakan a ranar talata inda ya ce ya ba speto janar umarnin ya kai ziyara runduna ta 200 da lamarin ya faru a sansanin soji da ke cape cod a jihar massachusetts inda sojan da ake zargi wato jack tashera ya kwashi waɗannan bayanai wannan mataki da rundunar sojin saman amurka ta ɗauka na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban amurka joe biden ya ba da umarnin a ƙaddamar da bincike kan yadda wannan lamari ya auku. Shugaba Biden ke ne ke faɗa manema labarai. Na ba da umarnin a yi bincike kan yadda aka yi sojan ya samu kaiwa ga waɗannan muhimman bayanai, sannan a kuma duba girman matsalar. Ni yanzu ba ni da wani abu da zan faɗa muku da ya wuce abin da aka ba da rahoto. Waɗannan takaddu da ta shirya kwarmata sun fallasa wasu bayanai kan yakin Ukraine. da kuma sirrikan wasu kasashe da suka danganci fannin tsaro tashera ya wallafa su ne a shafin sada zumunta da masu wasannin kwamfuta ke amfani da shi na discord a ranar juma'a da ta gabata aka gurfanar da tashera mai shekaru 21 a gaban kotu a boston babban birnin jihar ta massachusetts kan yadda ya kwashi waɗannan bayanai waɗanda suka danganci batutuwan tsaron ƙasa. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan allah kai mu yanzu a madadin julie leathers gershon da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo da ke cewa a shafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya To a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne abubakar suleiman runka karamar hukumar safa na jihar katsina kace ina so yi kira ga bangarori da ke fada da juna a sudan da su amfani da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma wajen kawo karshen tashe-tashen hankula da ke faruwa a ƙasar domin duk abin da zaman lafiya bai kawo ba tashin hankali ba zai kawo shi ba su sani cewa wannan yaƙi ba abin da zai jawo masu sai ci baya da durƙushewa tattalin arziki da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya nahiyar afirka da duniya baki ɗaya amin sai kuma ra'ayin isa lawal girgir magajin garin girgir a jihar yoben najeriya mai cewa ƙarawa ma'aikata albashi da gwamnatin najeriya ta yi amma ba tare da sanya malaman jami'o'i da likitoci da malaman aikin lafiya ba a gaskiya wannan lamari tamkar kitso da kwarkwata ne gwamnati ta yi ya kamata gwamnati ta waiwaya ta dubi wannan lamari da idan basira ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sani mai lange-lange yalwa ya wuri kai ko cewa kai muna jajinta wa iyalai da 'yan uwan mutane goma da suka kone kurmus a hatsarin tankar mota ta man fetur a najeriya da fatar hukumomi za su ɗauki matakan hana sake faruwar haka ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne ba bandi mamman bandi kace ɗage batun cire tallafin man fetur da gwamnatin najeriya ta yi hakan ya yi daidai domin bai dace ba a sauran 'yan kwanaki da ya rage ta cire tallafin man fetur to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu dama karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. jiragen yakin sudan sun yi lugudan wuta kan sansanonin soji a birnin khartoum ranar alhamis yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada da kwasar ganima a yankin dafur duk da cewa sojoji da dakarun da ke gaba da juna sun amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta rasha ta kai harare sama da ashirin na makamai masu linzami da sanyin safiyar juma'a fadin kasar ukraine ciki har da babban birnin kasar kiev inda suka kashe mutane a cikin gidajensu yayin da suke barci wasu 'yan bindiga a arewa maso yammacin pakistan sun tayar da bam a lokacin da suka nufi wani sansanin soja na wucin gadi dauke da rokoki da bindigogi lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji a kalla uku saurare da haka kuma muka zo karshen shirinmu na wannan yammaci sai kuma a dakar shirinmu na yau da gobe yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taya mu gabatar da wannan shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama ma'asalam.